أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهك لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da talatin da ainihin wato uku da talatin da takwas yayin da ya daidai da wato a takwas ga watan shida shekara dubu da wato goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umai a kuma wannan gida na alhaji bello gwiwa a wannan layi na samarot a cikin wannan gari na sakkwato binnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da ainihin wato tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu jiya mun tsaya a ainihin wato aya ta bakwai, inda za mu tashi aya ta takwas, kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan mu da suka kawo ziyara wannan majalisi wato dr abubakar riba shi a bayana muna masa ainihin wato barka da zuwa sannan dpo wannan yanki yana ɗan yawan kewayowa a kai sannan ya ɗan san sanya wato su mala'ikun duniya suna ɗan kai komo Waje yin ambata za a gansu saboda haka shi ma mai girma dpo muna masa fatan alheri allah ya saka masa da alheri kafin mu shiga karatu mun yi magana akan abin da ya shafi matsala ta aikin hajji ah, akwai wani sanata daga cikin sanatoci a nan garin ban taba ganin shi ba kuma allah maɗaukakin sarki ya sani ban ma san shi ba ya ci wannan motion ɗin ya tafi majalisa da shi sunansa sanata ɗan baba ibrahim an ce mai ne sanatan kaduna south anan sokoto sokoto south ko saboda haka mutane za su yi haƙuri da mu mu ɗabi'ar mu shine duk mutumin da ya dafa mu addini suna ce mu ainihin wato dafa masa daga ko ina ya fito domin mun ba 'yan jam'iyyar kowa ba ne mu wato ba mu da wani fati da za mu tallata mu ce abin shi ɗari bisa ɗari sai sunnar annabi muhammad ke a dangane da ra'ayinmu a kan siyasa kowa ya sani shi yasa kowace jam'iyya ta yi ƙoƙari taimakon ta kiyamun laili ta haɗa da tana hari shekara mai zuwa shekara 2019 ta yi ƙoƙari ta tsayar da mutumin kirki ne wannan shine abin da za mu faɗa musu da haka da wanda ya abin alheri za mu faɗa haka in mutum yi na tsiya ya takara Allah da annabi faɗa za mu faɗa shi ma so da ka wannan sanata wannan ƙoƙarin nashi na cicibar wannan motion ɗin ya tafi da shi majalisa domin daga barafa zuwa banafa naira jirgin dubu ɗari takwas aka tsara kan kuɗin aikin aiki bara an kara dubu da wani abu bana an kara naira dubu da wani abu in ka haɗa wajen naira dubu ɗari takwas kenan kuma kamar yadda muka faɗa matsala ta aikin hajji ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ce guda biyar ba matsala ba ce da ya kamata gwamnati ta batta a hannun 'yan boko kawai in sun tashi su za su zana fi abinda suke so su ga dama su zartar ya kamata yin irin wannan matsalar ta taso idan ana so a wa mutanen gari bayani bayanin da za su gamsu to gwamnati ta zauna da malaman addini kafin ta ɗauki mataki ya zamanto bayanin ma daga gurin malaman addini mutanen gari za su ji domin na tabbatar idan aka tara malamai idan akwai waɗanda ba za su iya fitowa su faɗi gaskiya ba wallahi akwai wanda sai sun faɗi gaskiya wannan shi ne kuma ni tunda na fara karantarwa har yanzu Allah bai sa wata mata ta haifi dan da zan tsaya a gaban shi mun fa in kasa faɗa mai gaskiya ba ba a yi shi ba wallahi wallahi ba a yi shi ba amma za mu faɗe ta da usulubi mai kyau da hikima ba cin mutunci ba komai za mu yi wannan wannan shine to saboda haka a wannan dan majalisa da yake ci wannan motion din ya tafi da shi majalisa dan a nemo wa al'umma sauki wannan kudin yayi yawa a rage ta yadda in yanzu an bar wannan ƙarin ya tafi haka to shekara mai zuwa ka iya samun kuɗin hajji kuma ya haura naira miliyan biyu da wani abu wai har ana cewa wai wai wasu na cewa wai ai aikin hajji wai Allah cewa da malima nistata wai ba kowa ba ne zai sun manta cewa kuɗin nan da in akwai matsala za a ɗibo daga aljihun gwamnati a kwabarin ɗin matsalar nan kuɗin nawaye ba na 'yan najeriya ba ne wanda za su je aikin hajjin ba 'yan najeriya ba ne wallahi yanzu ni in gwamnan jihar nan ne ko ni shugaban kasa ne wallahi zan iya ɗaukar kuɗin najeriya kaf in kashe akan addini in mun je lahira allah ya tambaye ni in mai bayanin yadda aka ba shi kenan ba ba Allah yana cewa a atuhum min malillahi a atakum ba me yasa mala bakar gume ce mutanen masu ta shiga siyasa ya ce saboda in ka lura kowace ƙungiya da take samun kuɗin da take tafiyar da addini kaso ɗari na kuɗinta saba'in yana zuwa daga gwamnati ne wannan ko ka yadda ko kaka yadda haka abin yake shi ya sa mala abakar gumi ya ce a tashi a shiga har ya zo ya yi fatawa ma saboda muhimmancin abin nan ya ce siyasan nan ta ma fi sallan nan muhimmanci aka zo aka yi ta kafarta mala aka ce Allah ya ambaci sallah su 80 da wani 60 da wani abu a Qur'ani kaza kaza kaza kaza to kun san tunda shi malami ne na fiqh wa'in na usulul fiqh ya dogara da shi gurin yin magana sai gashi wanda suke musawa malam magana tun ana musawa sai da aka kai fagen da an kasa musa domin daga lokacin da shugabanci ya ɓace wa al'umman musulmi a Najeriya ai kowa ya ga irin wahalar da aka ɗanɗana sallar ba sai da ta zo ta gagari mutane ba a wasu gurare da ba shugabanci a hannun musulmi bam ɗin da ya tashi a masallacin sarkin Kano a Kano ranar da bam ɗin ya tashi ina Kano da bam ɗin ya tashi hasumiyar masallacin duk girmanta tun daga ƙasa har sama naman mutane ne cika ta saboda ba shugabanci a hannun mutane da haka mala bakar gumi yake cewa idan kuka bar abin nan hannun wanda ba musulmi ba ta ina ne za ku buɗawa mutanenku su iya samu su gina masallatai da makarantu ya ce yayin da suka kafin gina masallatai da makarantu ya zamanto ana aiwatar da kuɗin gwamnati ba ta inda ya dace ba ya ce in wanda ba musulmi ba ne ya samu dama a kan ƙasa ya yi amfani da karfin gwamnati da kuɗin gwamnati a wani ɓangare ya ce wallahi ƙasa duk ƙarfin addinin ta kafin a kai dogon lokaci sai ka waye gari ka ga mafi yawancin mutanen da ka sani da musulmi ne sun ban musulunci wannan yana faruwa ko bai faruwa wannan yana faruwa saboda haka shi wannan dan majalisa da wannan namijin kokari Allah ya saka mar da alheri yadda yayi kokari gurin ya sauwaka wa mutane akan wannan matsala da ake fuskanta Allah shi ma ya sauwaka masa kuma duk wanda ya abin alheri za zo nan mu faɗa wanda kuma yayi natsiya shi ma ya kira wanda za mu zo mu faɗa wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida daga cikin ƙa'idodinmu sana abu na biyu masu gidan rediyo <clears throat> masu doka ta nbc ko dokar nbc an ce sun kawo takarda idan aka lura ana yawan yanke karatuttukan musamman wanda ake sawa karfe biyu zuwa uku na rana to na san ka'ida kuma na san doka kuma mu dama ba mu da matsala da gwamnati domin mun san wace ce gwamnati tun daga gwamnatocin da muka karanta a ƙur'ani kuma mun san karfin da gwamnati take dawa da shi shi yasa a aqidar sunna ba a yadda fito na fito da shugabanni ba tsakanin mu da shugabanni daga nasiha sai addu'a shikenan kawai domin waccan matar da ta hikaito a qur'ani cewa innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wallahi idan ka san nahau da balaga ka kalla aya cewa innal muluka ga inna harfu nasbin wa tawkidin sannan ga almuluka sannan aka kawo iza wato a jawabi wasa kayan aiki na sharaɗi wanda yake gairu jazin sannan aka kawo iza dakalu ariyatan sannan aka kawo dakalu jimla ta fi'ilun madin ta biyu bayan iza sannan aka kawo ƙaryatan na kira sannan aka sake kawo jawabi na iza ɗin da fi'ilun madin aka ce afsaduha to za ka fahimci cewa can mutanen da sun yi karatu da ba jahilai bane da bai kamata su taso ma gwamnati ga dangadan ba in an ce can mutanen alimahum man alimahum wa jahilahum man jahilahum to abinda nake cewa shine a sun ce kiran kungiya ne ba a yi amma ina da damar in kira aikin da ake ko ba ni yanzu yana da dama in ce mazinata ina wa'azi ko ba ni da shi in ba ka zina don me zai zame ka eh da zaran yanzu na ce mazanata wani ya tafi gidan rediyo ban kira sunan shi bai ce da shi ake me yake nuna mutane mazanaci ne to don haka ina da dama yanzu in ce masu aƙidar zagin sahabbai da haka duk wanda ya san bai zagin sahabbai kai ya dame shi ko aƙidar zagin sahabbai ƙungiyar wani ce to tunda ban kira sunan ƙungiyar wani ba karce yanki ina da damar in ce masu aƙidar zagin sahabbai in wani ya zo gidan rediyo ya ce an zage shi ku tambaye shi ku ce kai kana zagin sahabbai ne shi ya ce masu aƙidar zagin sahabbai ku ce ikon Allah dama ana faɗar ana zagin sahabbai ba mu tabbatar ba ga wani Allah ya kawo mun gani da idan saboda haka ina faɗa don su ji da kyau na san doka ɗan Najeriya ne kuma ba alfahari ba tun da na fara karatu da karantarwa shekaru masu yawa gwamnati ba ta taɓa tuhumata da duk wani abu da yake da alaka da tashin hankali ba in ka ga dama an yi rigima da mutu a ƙida aka taɓa in ko ba ƙida aka taba ba to kowa ya je ta harkokinsa wannan ita ce kawai tsa'ida da haka muna faɗa musu tun da dai an ce kiran ƙungiya ne ba a yi ko to an daina amma muna da damar mu kira aiki mu ce mai kaza wanda duk bai yi abin kar ya dame shi Shi kenan ko ba gaskiya ba wannan shine abinda zan faɗa a takeice kafin mu fara ainihin wato karatu akan makallahu bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah ya ce summun su kurame ne bukumun sannan bebaye ne umyun sannan kuma su makafi ne fahum da aka su layar ji'una ba za su dawo daga gaskiya ba su bar ɓata ko da ko gaskiya ta bayyana shi yasa aka kawo summun sai zamanto kabarun ne in mahazufin takadiru hum summun sannan aka sake kawo bukumun shi ma bukumun khabarun ne limubtada'in mahazufun takadiru, um bukumun haka umuyun shi ma khabarun ne limubtada'in mahazufun takadiru, hum umuyun da haka kun ga Allah maɗaukacin sarki ya faɗi sifa guda uku ana ya fi summu su kurame ne a baya dama da Allah ya faɗa ya ce wato khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa dama ya ce dalilin da yasa Allah ya rufe zuciya suka kasa karban gaskiya shine da jin da ganin suna da matsala sai sake maimaitawa anan cewa summun bukumun da haka summun su ainihin wato kurame ne ta yadda la yasma'una duk abin da zaka faɗa na gaskiya ba ka ji sannan kuma bukumun bebaye ne ta yadda duk abin da yake na alheri ne ba zai fito daga bakinsu ba sannan kuma umuyun makafi ne duk abin da yake na ainihin wato gaskiya ne ba sa ganin shi da ainihin wato da ido su iya ainihin wato bi da aka hum su ainihin wato kurame ne anil haqqi ma'una sama a ƙabulin ba sa sauraron gaskiya sauraron karɓa da aka duk mutumin da ya zamanto yana sauraron gaskiya amma ba na ji ya karɓi gaskiya ba to wannan yana da matsala sannan bukumun wato kursun su bebaye ne anil khairi dangane da alheri fala ya kulu ku. ba za ka taɓa jin sun faɗa alheri ba yanzu abin da ƙur'ani ya fara da shi ban suratul baƙara ba ayoyi guda biyar da ta fara magana a kansu ba ba masu imani sai magana ba kuma shine abin da malam ya ahalari ya ce awwalu ma ya yajibu alal mukallafi tasihu mai imanihi to ka tattaro di yadda imani yake da muhimmanci ta yadda in babu shi babu yadda za a iya shiga aljanna to abinda kuma ya mallaki imanin ya gyaru har waye ko ya lalace daga ciki akwai harshe shi yasa Allah ya ce wala qad al insana mu muka halitta dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sannan idan aka zauna a wannan taron a yawan garin nan yawan mutanen duniyar nan a inda kowa yake zaune abin da ya zauna ransa tana tattaunawa akan shi babu wanda Allah bai san me yake tattaunawa sannan ya ce wa na'anu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce na fi kusa da shi fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikun da zan aiko su rayu da shi Allah ya ce idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ra'i lokacin da mutum zai zauna a dama ko a hagu sai Allah ya ce ma nufi domin tsaulin illa da ladayhi raqibun babu yadda za a yi kafarta wata magana face lokacin da kake yin ta akwai mala'iku guda biyu na dama yana da sifa guda biyu raqibun ne atidun ne na haguma yana da sifa guda biyu raqibun ne atidun ne da haka raqibun wanda yake kusa da kai yake kiyaye ka sannan a tidun yake halarci, a duk lokacin da za ka yi wani abu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗora musulmi akan ƙa'ida kwaya ɗaya yace man kana uminu billahi wal mil akhir falyaqul khairan in dai kayi imani da Allah da ranar lahira duk sanda zaka saki magana to ka auna ta ka gani idan alheri ne ka faɗa in ba alheri ba ne ka ja bakin ka kai shiru ko a gaban Allah ka taƙaita ma kanka matsaloli da haka sai ya zamanto yayin da ba sa faɗan alheri abinda yake fitowa daga bakinsu ba na alheri ba ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masu wato bukumar su ainihin wato baibaye ne sannan kuma umuyun su makafi ne an tsari ilhuda dangane da barin hanyar shirya da haka ba yadda za a yi su ganta sannan fahim layar bi'un su kuma ba za su iya ainihin wato dawowa ba daga bata su riƙe gaskiya ko da gaskiya ta bayyana bayan Allah madaukakin sarki ya nuna masa gaskiyar a ko wanda ko ya ganta babu yadda za a iya dawowa saboda shi ya riga ya zaɓan makansa cewa wannan ita ce hanyar da zai bi da haka sai aka kawo fa'un ɗin nan atifa hum ɗin sai zamanto domirin ne shine fi mahalla in mubtada la yarji'una jimla fi'iliya ga ɗayan ta ita ce fi mahalla in khabar na ainihin wato hum wancan damirul fasl din shi yasa a nan gurin su malaman balaga suke cewa wannan jimla ta summun bukumun wato jimla ce wacce take ainihin wato akwai tashbihi baligi mun sani a gidan balaga tashbihi yana da rukunne guda hudu akwai almushabba akwai almushabbahu bihi sannan akwai wajh ash-shabahi sannan akwai adatu tashbih kayan aiki na kamanta tashbihi idan aka cire bangarorin sa guda biyu aka cire fuskan kamantawa shine waje shabahi sannan aka cire adatu tashbihi kayan aiki na kamanta da aka tashbihi ya zama tashbihun bali tashbihi wanda ya kai makwara idan aka ce anta kal asad fi shaja kal asad fi shaja'ati to fi shaja'a shine wato waje shabahi amma an aka ce kawai wato anta baharu kai teku ne ana nufin wajen kyauta to kamantawa ya kai makura da ba a faɗi sussan kamantawa ba to don Allah ya nuna maka cewa sun kai makura gurin kaiwa makura wajen matsala wajen jinsu da ganinsu da maganarsu sai ce summun ba a ce ka sun kukal a sammi ba bukumin ba a ce kal bukumi ba umurin ba a ce kal a'ama ba Ya kaka aka cire adatu tafi sannan da waje shabahi a wajen ainihin wato malaman balaga wannan yana daga ainihin wato ciki me yasa malamai suka ce dan Allah ya nuna maka cewa duka waɗannan abubuwan alhawashi da baki da ido sannan da kunne da Allah ya ba dan adam dan ya aiwatar da su inda ya dace to su kwata kwata ba sa yi shesa. Allah ya ce summun bukumul umuyun fakum la yabdu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan mun yi buga misalai a baya a ayoyin Qur'ani da dama akan waɗannan gabobin guda uku da Allah yake hadawa ya hada zuciya sannan da ji sannan da gani da haka a nan gurin sai Allah ya ƙara da magana bayan ainihin wato zuciya domin yanzu idan mutum zai shiga addinin musulunci magana zai yi kawai ya faɗi wasu kalmomi ya shiga. sannan da magana ne yanzu nan za ka faɗi kalmar da kuma za ka fice ci da haka wanda suke da aƙida na taɓa mutuncin sahabban annabi muhammad da me suke taɓa mutuncinsu ba da baki ba ne da baki ne wanda suke zagin Allah su zagi annabi da me suke da baki suke to shi yasa yanzu yanzu nan sai mutum ya faɗi magana da da baki za ka ja mai yadda Allah yanzu sai ya faɗi magana. da baki kuma za ka ja masa fushin Allah Allah ka sa mu tsare bakin mu mu magana san da ya dace mu magana mai shiru san da ya dace mai shiru Allah ya ce auka sayyibin min samai auka sayyibin من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أطلاق Allah ya ce auka sayyibin kai ka ce ruwa ne wato girgije ne wanda ya saukar da ruwa min sama'i daga sama fihi a cikin wannan girgijen akwai gulumatun ga duhun dare wa ra'adun ga kuma tsawa wa barqun ga kuma walqiya idan aka yi wa'annan yaj'aluna asabi'ahum sukan ɗauki ɗan yatsun hannuwansu su sa fi adanihim a cikin kunnuwansu min as-sawa'i saboda jin tsoron wannan tsawar da ake yi me yasa suke yin wannan Allah yake hadar al-maut saboda jin tsoron mutuwa sai Allah yake wallahu muhitun Allah mai kewaye kafare ne ko mai halaka kafare ne ko mai rinjayar kafare ne wallahu muhitun bil kafiri da haka wannan ma wani misali ne Allah subhanahu wata'ala ya sake bugawa na su kafare da munafikai da haka da yace auka sayyibin malamai suka ce a nan gurin akwai ainihin wato mudafin da aka shafe aka bar mudafin ilai da aka suka ce auka sayyibin auka ashabin sayyibin min sama'i kai ka ce wasu ainihin wato mutane ne wani mamakon girgijar ruwa ya same su ainihin wato daga sama Allah maɗaukacin sarki ya buga misali ne a nan gurin da abin da ya shafi abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga wajen Allah kai kaci na shiriya da ilimi daidai yake da ruwan da Allah ya saukar daga sama abin da Allah ya turo annabi na ilimi da shiriya daidai yake da ruwan da ya saukar daga ainihin wato sama li'anna bil ilmi domin da ilimi ne wal huda da kuma shiriya hayatul arwahi wato rayuwar rayuwa take ainihin wato tabbatuwa kama annabil matsari hayatul ajisam kamar yadda yake babu yadda za a yi gangar jikin ɗan adam ta iya rayuwa sai idan ana yin ruwa mun buga misalai a ainihin wato baya mun ce dalilan da yasa Allah yake saukar da abu guda biyu daga sama kenan ruwa daga sama domin idan ɗan adam ya ci abinci jikinsa ya gyaru sannan sai a saukar da wahayi daga sama sai ruhinsa ta gyaru sai ya zama mutum kamili kai idan mutum ya ci ya sha ya zama uke ke jikin ya gyaru amma ruhin ba ta da alaƙa da Allah mun faɗa a bayan mun ce wannan mai irin wannan ɗabi'a kiwa ragwalle yake makansa ragwalle ya ko da yadda ya ba ya mu ƙeƙe to ka san da sallah ta zo ko tukunya ita ce makomarsa da haka Allah ya ce wallazina kafaru ya yatamatta'una wa ya'kuluna kamata akul an'amu amma wannan masa wallan akwai wanda za su ci su sha kamar yadda dabbobi suke ci shi sa su ji daɗi amma wuta ita ce makomarsu akwai wanda yake haka ita ce rayuwarsu Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ya ce mana walbaladu tsayibu ƙasa mai kyau sai ya ce ya kharuju na ba ko bi izinin rabbi tana fitar da dama tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma sai ya ce wallabi kabusa la ya kharuju illa na kida ƙasar da duk take mummuna ce babu yadda za a yi ta fitar da sakamako mai kyau sai irin abin da aka shuka mata na muni da haka sai Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yashkurun haka muke bayanin ayoyinmu daki daki amma ga mutanen da suke yin aiki wato a matsayin godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ya zo a cikin Bukhari annabi ya buga wannan misalin ƙarara yace inna masala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ne da shi na shiriya da ilimi sai yace ka masal ghaitin kaman girgijin ruwa ne ya sauka daga sama asaba ardan sai ya samu wata ƙasa da ya samu ƙasar sai yace fa kana minha qa'ifatun tayyiba sai samu wani bangare na kasa mai tsarki da ka tsabilatil ma sai wannan kasar sai ta karɓi ruwa fa ambatatil khala sai ta fitar da ainihin wato ciyawa wal ushba kasira sai ta fitar da ainihin wato abinci da ciyayi masu yawa wa kanat minha ajadib sai ya zamanto ƙasar, bayan da aka saukar da ruwa daga sama tana da kwari daban-daban kwarin da ya zamanto amsakatil tilma kuma suna iya rike ruwan da ta yadda idan damuna ta ɗauki, za a iya amfani da shi da rani sai annabi ya ce fanafa biha fanafa Allahu biha na sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan da ya sauka daga sama wa sharibu minha suka sha daga wannan ruwan wa taqaw suka yi shuka suka wa sharibu minha wa taqaw wa zar'u suka sha daga wannan ruwan suka shayar da ainihin wato shukar su sai ya ce wa asaba minha ta'ifatun ukra sannan sai ruwan ya samu wani bangare kuma na kasar ita ƙasar da ruwa ya sauka hiya ƙi'anu inna ma hiya ƙi'anu ita faƙo ce latin su kuma ba ta riƙe ruwa duk wanda ya zauna a ƙauye ya san faƙo faƙo za a iya yin ruwa a yi ruwa a yi ruwa a gama ana gama ka gan shi yadda yake kamar ba a yi ruwa ba a gurin sai annabi ya ce wala bitu kala ba ta fitar da ainihin wato abinci sai ce fadalika masalu man faqiha fi dinillahi to mutumin daidai wanda ya sha ruwa ya amfana da shi ya yi shuka da shi to shi ne kwatankwacin wanda Allah ya turo annabi da addini ya yi ƙoƙari ya fahimci addinin wa nafa'ahu Allah bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allama yayi amfana da abin da Allah ke aiko annabawa da shi ya sani kuma ya ƙoƙari ya sanar da wani da haka sai ya wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'san amma kwatankwacin wanda bai damu ba ta hanyar abin da Allah ya aiko annabawa su koya sai ce walam yaqbal hudallah bai karbi shiriyar Allah maɗaukakin sarki ba allazi ursiltu bihi wanda Allah ya aiko ni da shi daidai yake da fafanda za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa ana gama ruwa kai shi fa ko wani lokaci ko ambaliya ce ta taho ta hau ta kan shi tana janyewa zaka ga koma yadda yake haka zaka ga ko yake kenan akwai waanda duk alherin da zaka zuba na ilimi kana gama daidai ke da babu a gurinsu ba wani amfana da za su yi akwai wanda su ne ainihin wato misalin su wannan misalin Allah ya tsare mu to yanzu babban abin da yake da ban tsoro shine wato idan ka kalli yadda al'umman musulmi suka tashi wurin neman duniya haikan da yadda kowa yana so su ya gyara duniya shi lahira kuma ko uhu wa dalilu ala zalika ai na faɗa a nan gurin nace akwai wanda yanzu in ya ban nan gurin shi da alaka da duk inda ake harkar addini sai ramadan ya dawo yadda kasancewa dole ne in ya ban nan wata ramadan din za ta sake dawowa da shi daga cikin matsalar mu yanzu akwai jahilci na addini shi yasa zaka ga da matsala ta faru matsalar da ya kamata a yi rigima da wacce bai kamata a yi rigima ba sai amma yadda ita ta koma ta me ta rigima saboda sanda kake yin karatun ya kamata a ce mutane na zaune ake tattauna matsala sai ya zama to ba sa da kuma zaran matsala ta faru sai ga kowa ya zama shekul islam wa immatul anan. yana da dama ya ce ai ba shi kadai malamin yayin islamiya ba mu ma islamiyan nan Allah ne bai zama zama malami ba mun yi mun san abin da muke sai ga ya cin lokatawa ai maka tambaya kana ɗalibin ilimi ka san hatsarinta bai kamata ka saki baki kai magana ba wani yana gefen ka kawai zaka ga ya ka ce akar makalla ai ana bata lokaci ne kaza abin ya kamata ya zama kawai ya riga ya fillo amsa akwai wani bai hudi ya ce ya yi jirasar al'umman musulmi yanzu ya ya gano suna da wata matsala ita kaɗai ta isa ta murkushe su yace yanzu kaso ɗari na al'umman musulmi ya ce cikin kaso ɗari tamanin ba su damu da su karanta addinin ba su san me addinin yake kunshe da shi haka ne yace kaso 100 na al'umman musulmi yace 80 a cikin su ba su damu da karatun addinin ba su san ma wai mai addinin yake dauke da shi na sako yace a cikin 80 din nan 20 din nan da suka rage idan wanda suka yi karatu yace to goma za su yi aiki da abin da suka karanta goma ba za su yi ba Ya ce in an fara tafiya ana cikin tafiya ya ce to cin dunduniya za ta yawa ba'a zai yawa dan kira zai yawa tsokana za ta yawa a in ka zo wucewa da gemun ka da wannan ka wanda zai ma izgiri ba dan uwanka bane musulmi ya ustaz wannan wani sai kalle ka ce kai ka je ka aje gemu sai ka ce kyanke ku, saboda wulakanci ko ka zo wucewa ka da an ce saki wannan an gama ruwan ba ka ce ba yanzu a nan ba muna sakwata birnin shehu ba a je a diba littafin sai iya usunna mutane da dama ba su san cewa ba ma tasirin karantarwar shehu a cikin yan uwan shi fulani sa suka ɗauki wanda wani su ba ma addini ba kawai suka ɗauka wannan gadon gidansu ne amma ai sunna ce ta annabi amma yanzu ana so a maka izgili yin kasa wando sai a ce wannan wandon da kasa sunansa ya fi shanu tsada wa ake kai wa farmaki shehu ake kai mu farmaki tunda wayannan mutanen shehu ne ya zo ya karantar da su wa ta yi tasiri har suka mai yadda abin kabiran an kabirin kawai suka ɗauka wannan al'adar gidansu ce ba su ma ɗauka cewa sunna ba ce to sai ka ga ana maka ainihin wato izgili ya ce to biyar sai su watsar da karatun ba za su iya yin aiki da karatun ba ya ce biyar ne za su ci gaba da yi ya ce ga biyar ga goma ga tamanin wayan nan a cikin gida ne kafin ka fita waje wasu na jiranka eh? ba shi yasa an karin goma harkar addini sai dai kai haƙuri musamman a najeriya allah ka ji kan malam jafar ya ce wallahi in ne kafin ya kamata kana so a ya kamata Allah ya kawo ka Najeriya to jarraba kai ke so zai yace in dai ka san ya kamata kuma kana so sai an ya kamata Allah kuma ya kawo ka Najeriya yace to jarraba ka zai abin da ya faɗa kenan yanzu halin da ake ciki na wannan matsalar wacce magana ce bai faɗa ba ba ya sha faɗa ya ce ga fitina ana kallo ta taso wacce ba a zuba ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ɗaya ta mutu ba ya yi hannunka mai sanda ya fito ya yi nuni ya yi nuni daga ƙarshe ya rintse da Allah wannan matsalar idan aka kyale ta nan gaba kofin yaƙi ba za su magance ta ba ya tabbata yanzu ko bai tabbata ba to shine muke faɗawa gwamnati kullum hatsarin rena maganganun masu addini ana nunawa ga matsala ga matsala Kasan san dan boko bai karatun addini ba ganin kowa yake bai kara sai ya dauka shi kuma wanda ya karanta Ƙur'ani da sunnar annabi muhammad to wani lokaci Allah ya kai masa tawfiki da tajriba da sanin abubuwa wanda kai ba yadda za ka iya hango abu yanzu yana ta cewa ga matsala ga matsala a magance ta bata wuta a zuba mata kofin ruwa ɗaya ta mutu ba aka yi banza da shi a lokacin wasu sun ɗauka kai wannan matsala ce ta ustaze su je can su ƙarata shi kuma kafin ya bar duniya sai da ya rantsuwa ya ce ya rantse da Allah wannan matsalar in aka zira mata ido nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba tankokin yaƙi ba har da jiragen sama yanzu an zo matsalar ba ta magance ba an yi haka ko ba ba da an ɗauki shawarar shi a wancan lokacin an aiwatar da ita za a kawo halin da ake ciki ba za a kawo ba to shi yasa wanda suke da alaƙa da ainihin wato mulki duk lokacin da masu addini suke magana lallai ya kamata su buɗe kunnen su dinga sauraron abin da ake faɗa daga sikakka je ka yadda da wani yanzu ce to ai wani kai hankali da shi dan adawanka ne a wannan ka rabu da su irin wa'annan masu ainihin wato tsegumi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka Allah yake auka sayyibin min samai kai ka ce wasu mutane ne aka saukar musu da mamakon ruwa daga sama fihi a cikinsa akwai zulumatun duhu da haka zulumatun jam'i ne na mai na duhu na azul da haka akwai zulumatun laili ga duhun dare wa zulumatun sahab ga duhun girgije sannan wa zulumatun matar ga duhun ruwan sama duhu guda nawa shi yasa Allah ya ce fi a cikin wannan daren a cikin lokacin da ake saukar da ruwa kuma akwai duhu Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da abin da yake bujuruwa kafirai da munafikai na shakka da shubuha akan addini a cikin alkur'ani da misalin kwatankwacin ainihin wato wannan duhun da yake sauka a lokacin da ake ainihin wato ruwan sama a can za mu tarar matsalar alƙibla da annabi ya zo garin madina yana kallanta allah ya masa umarni ya ce bai baitul maqdis ya koma ina makka kafin ai magana sai da Allah madaukakin sarki yace sai ya qulu sufaha'u minan nas da sannu wawaye daga cikin mutane za su faɗa kuma malamai suka ce dan mu'jiza qur'ani ba suna cewa qur'anin ƙarya bane a lokacin ba su magana ba amma Allah ya sai qulu za su faɗa nan gaba to da sun isa sai su ƙaryata qur'anin su ki faɗa tunda Allah ya ce za su faɗa ko kuwa amma wanda ya ce sai sun faɗa wanda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun tun da ce sai sun faɗa wallahi sai sun faɗa shi ya ce sai yace sai su sufaha'u da sannu wawaye daga cikin mutane za su faɗa maka nan gaba za su yi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha sai Allah ya ce kul ce masu qul lillahi al wal maghrib ya hadi man yasha ila siratin mustaqim sai yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yaqulu ar-rasulu alaikum shahida sai yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha wannan alƙiblar da ka kasance a kanta ba mu sanya ta ba kawai illa li na'lama man yattabi ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai mun sanya ta ne dan mu ga waye zai ba annabi waye zai juye baya kimin shi Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah ko da yake matsalar tana da girma sai wajen wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi su kuma sahabbai Allah ya ce wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim sannan lokacin da annabi ya je Isra'i da Mi'raji da aka dawo da shi da ya dawo ya karanta wa Qurayshawa yace inna hashajaratul wato bishiyar zakum yace inna hashajaratun takhruju fi asl jahim wata bishiya ce da take fitowa a cikin wuta sai suka ce ka gani in ba ƙarya ba ta yaya za a yi a ce bishiya ta fito a cikin wuta abu ne wanda yake khilafin al'ada. bishiya kowa ya san ruwa ake bata to shi ya je isra'i da mi'raji ya dawo ya ba su labari ya ce bishiya innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim a cikin asalin wuta suka ce ka gani ai wannan ƙarya ne da haka Allah sai ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata malunata fil qur'an ba mu sanya ainihin wato abin da ka gani ba a daren ainihin wato isra'i na wannan bishiyar sai dan ta zama jarrabawa ga mutane wanda su masu aqidan zagin sahabbai sun ce wai shajara mal'una ita ce banu umayya an gane kuma mutum ya rena kai ce ka je ka duba tafsirin qurtubi ka je ka ya talin sabo tafsirin ƙarya ya ce sun kawo da suka kawo maganan cewa suka yi ƙarya ne ba amma mutum ya rena ka sai ce ka je ka duba wane ya kawo to da ya kawo sai ce gaskiya ne ko ƙarya ne haka wani muka yi sake cikici da shi na raddi yana karatu a gidan rediyo a lokacin ya ɗauko wannan matsalar Nima na mayan masa da martani a kanta na ɗibo tafsirai sun fi guda goma na faɗi duk abin da malamai suka faɗa daga ƙarshe na ce masa abu biyu zai faru ko dai mai yadda shajara mal'una ita ce a yi tafsirin ta ƙur'ani da ƙur'ani shine innaha wato shajaratun takardu fi asl al-jahim idan ko baka yadda ba kamar yadda su suke cewa shajara mal'una ita ce banu umayya duk duniya kowa ya san annabi ya ur ummu habiba kuma tana daga cikin ina banu umayya kaga ya dauko tsinanni ya kawo gidan shi kenan tunda su shajara mal'una ko sannan ya dauki ƴaƴan shi guda biyu ya ba sai dinawa nawa usman ya ɗauki inanne ya bawa ‘ya'yan shi sannan kuma mu'awi yana cikinsu abu tafiya yana ciki da haka ko da kasancewar Umma habiba kaɗai matar annabi muhammad kasancewar ta a gidan annabi ya ife nuna maka wannan shajara mal'una ɗin ba su ake magana ba duk malaman tafsiri in suka kawo in dai a sunna ne ƙaryata magana suke su kawo shi daga cikin tafsiri da ake dan rena hankalin mutane cewa bai kamata mutane su karɓe shi a matsayin tafsiri ba wannan yana ciki sannan wasu daga cikin ƙurayshawa lokacin da annabi ya karanta ya ce eh, alaiha ata ashar a wuta akwai mala'iku guda goma sha tara sai suka ce to ai in dai haka ne adadin mala'ikun ba shi da yawa idan an je lahira mu kaɗai za mu iya ainihin wato rigima da waɗannan mala'iku ko da ƙarfin tsiya sai mun buɗe aljanna ragowar mutane su shiga kai kaji Allah sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa ba mu sanya ma'abuta wanda za su tsare wuta ba face mala'iku sai ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya adadin ba muka ce guda tara ne dama sai dan ya zama jarrabawa ne ga kafire. daga ƙarshe Allah ya rufe ari ya ce wa ma ya alamu junun da rabbika rindinar Allah ta mala'iku karka da an ce guda goma sha tara ne a'a Allah shi kaɗai ya san adadin rindinar da yake da shi ta ainihin wato mala'iku to da haka misalin da Allah maɗaukakin sarki ya buga a nan gurin na duhun da suke ciki na kafirci da munafunci, Allah sai ya lufe fihe zulumatun sannan wa ra'adu ga kuma ainihin wato a raadu shine sautin Ladi alladhi yusma'u fi sahabi waqt al wato sautin da ake ji lokacin wato sautin da ake ji a cikin ainihin wato giragizai lokacin da ake yin ainihin wato ruwa da haka wannan shi ma misali ne Allah ya buga da ainihin wato arra'at wato ainihin wato tsawa abinda ke cikin alkur'ani na ainihin wato tsawace tsawace da Allah yake wa mutane da wacce za ta kunkwasa zukatansu da ainihin wato kunnuwansu shi yasa akan munafikai yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka wa in yaqulu tasma' ya sabuna kullu sayhatin alayhi duk tsawa idan aka yi duk lokacin da qur'ani ya faɗa abu ko ba da su ake ba dauka suke da su ake da haka Allah sai ce humul adu fa hadarhum qatalahum Allah wa'annan makiya Allah ne ku yi hankali da su ka san bawo shi ya ce mana gaskiya ko a rogumi yake ko fa akwai wanda da ka da aya ka da hadisi ko ba da shi kake ba zai ce wallahi da shi kake kuma wallahi kai baka san shi ba amma zai ce a tafau da shi ake sannan Allah maɗaukakin sarki irin wannan tsawata ya ce musu ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ya ku wanda muka ba littafi ku imani da abin da muka saukar muku min qabli an natmisa wujuhan fa nuruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sad wa kana amrullahi mafula tun gabanin mu ainihin wato shafe fuskokin ku mu mayar da gaba ta koma baya ko mu tsine muku kamar yadda muka tsinewa ma'abuta kamun kifi Allah ya ce lalle kuma al'amarin Allah ainihin wato abin aikatawa ne ya tabbata kamar yadda Allah ya faɗa ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin suratul fussilat karkashin wannan ayar daga rayyan bin harmala yace qala al mala'u min quraish wa abu jahl qad iltamasa alaina amru muhammad wata jama'a ta qurayshawa suka taru da suka taru sai abu jahl yace kai gaskiya ba al'amarin muhammad kullun ƙara rikitar da mu yake fa da wal tamastu rajulan aliman bi shi'r wal kahanati wasihiri da za a je a nemo mutumin da ya san waka sannan ya san bokanci sannan ya san sihiri fakallamahu ya je magana da annabi sun ma'atana sanan ya dawo mana bi bayanin min amrihi da bayani daga wajen akan al'amarin annabi muhammad faƙala utubatu bin rabi'a sai utubatu bin rabi'a ya ce wallahi laƙar sami'tul kahanata wa shi'ira wa sihira ya ce ni fa na san al'amarin wato bokanci da waƙa da sihiri wa alimtum min dalika la yakhfa alayya in kana kadhalika ya ce kuma ni Allah ya hore min waɗannan duk mutumin da na saurare shi in dai boka ne ko ɗan sihiri ne ko mawaƙi ne wallahi zan gane faƙalu sai suka ce to eti eh, ka je ka same shi fa haddisu ka tattauna da shi ka dawo mana sakamako fa atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen annabi fa qala lahu sai wace ma annabi ya muhammad anta khairun am qusay bin kilab kai ne mafi alheri ko qusay bin kilab anta khairun am hashim kai ne mafi alheri ko hashim anta khairun am abdullahi ko am abdul muttalib kai ne mafi alheri ko abdul muttalib anta khairun an abdullahi kai ne mafi alheri ko mahaifinka abdullahi annabi ya shuru bai ce masa kuma. ba sai ya ce fa bi bima tashtumu alihatana dan me kake zagin allolinmu kaji ana tuhumar annabi da zagi wa tudallilu aba'ana kana ce ma iyayenmu batatu dan me Wata wa a halamana, kuma kana kallon maka ce mana wawaye ba ne, bane ce. wa masalul ladina kafaru ka masalul bi mala bima su mawa alaihi illa du'a'an da'an sun mun bukumun umyum to wai wannan ayar da ya karanta wa ya zage su ya za a ce musamman bukumun umyum fahum la yaqiluna ba su da hankali yana wawantar da hankulansu sai ya ce fa in kunta turidu riyasata in shugabanci kake so aqadna ilayka alwiyatana fa kunta ra'isana ma baqita suka ce to duk wani mutum da yake shugaba ne a cikin mu to zai sauka idan ya sauka sai a nada ka kai ne shugaba wa in kunta turidul ba'ata in kuma kana nufin dawainiya ne na yau da gobe wajen idan ka tara mata to wajena ka ashara in min ayyi balati qurayshin ita. mu za mu tara maka duk matar da kake so a cikin qurayshawa ka aure ta kuma mu za mu ɗauki ɗawane auren idan an yi da ciyarwar da komai walin kunta turidul mala in kuma kuɗi ne matsalar ka jama'a na laka ma ni bihi anta wa aqibuka min ba'dika za mu tara maka abin da da kai da duk wanda zai zo bayan ka ba za su ƙara talauci ba shi yasa ustadai sai sun yi a hankali duk wanda za a lalata shi wallahi ta wayannan ukun za a zo maka. za akwai wata makaranta shekaru da dama da zan je in karantar makaranta ce ta gwamnati wani ɗan siyasa ya rugo da gudu ya ce ma malam ba za ka ba na ce saboda mu ya ce malam nina ba baka shawara ka yi haƙuri ka tsaya a halin da kake ciki ya fi mata ya ce mu da kake ganin mu ba mu da kyau shi yake faɗa mai ce yanzu kaga kana yin wasu maganganu wani lokaci idan abu ya shafi gwamnati ta jage ka kai ma ka jage to yanzu da ka je wannan gurin na farko za a iya maka taransuwa idan makarantar maza ce a mai da kai makarantar mata ya ce to daga nan za a turo mutane su zagaye ka so ake a gano ina kake da matsala kuɗi ne matsalarka ko mata ne matsalarka ko girmama kake so a yi ya ce to ta hanyar da aka gane kana da matsala ta nan za a shigo a maka illa kuma kun ga annabi da aka tashi zuwa masa ta nan bangarorin guda uku aka yi aka zo masa shi yasa nake faɗa dimin da'iman kullum na ce idan kana ɗalibin karatu duk wanda Allah ya haɗa ka da shi da babba da ƙarami da mai shugabanci da wanda bai shugabanci kan mutunta shi ka kuskure ya zamanto kana da alaƙa da girman kai ko misƙala zarra domin annabi ya faɗa ya ce layi da kulil jannata man kana fi qalbihi misqalu zarra ba malami bane kai ko kai ala ta malam ne ko tusa kake saboda karatu tana cewa filardi aka je lahira Allah yana cajin ka da kyas ɗin girman kai ko ƙwayar zara ne annabi ya ce wallahi sai mutum ya shiga wuta to kar mutum ya zama yana da alaka da girman kai amma ya zama wajibi ga dukkan kowane ɗalibin ilimi ya mutunta kanshi ta yaya Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ya ce wanda ya ba ƙur'ani da sunna yi utul hikimata man ya sha'u wa man yi utul hikimata faƙar otiya wanda Allah ya ba su duniya ya ce kuma kulmata duniya bali amma kuma sai ka ga mutumin da yake dawa da alkhair alkatif ya je ya kaskanta gurin mutumin da yake da almata'un qali wannan ba daidai bane bai kamata ba ka yadda arziki Allah ne yake in ya ce za ka yi za ka yi ko baka saki hanya ba in kuma yace ce ba za ka yi ba wallahi ko ka saki hanyar ba za ka yi ba abin yana da bakin ciki ta da zaka ga wasu da riga ta addini in an zage ka da riga ta addini kakka dawo shi saboda akwai wani ya sa irin rigan ya je wani hali mara ke wanda ba daidai ba wanda bai kamata ba to don haka lokacin da ya faɗa masa wannan yake cewa za mu tara maka wannan yake in kuma a'a wani aljani ne ya zo yake sa ka wa'annan maganganun da kake zuwa kana yi kullum to za mu neman maka magani har sai ka warke والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت النبي يشرو بيتي ما تقومي ما فلما فرغ قال قد فرغت يا أبا الوليد لو كتن دي غما في النبي يتي كاغا مغنك يا أبا وليد قال نعم سيتي تفت ما أمني إلا كا سورارا دقا قولينا نكما سورارا كديم يزم فتاوا سي تبكو سورة الفصلة دقا فرقو حاميم تنزول من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آمنون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أأردوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد yana kawo gurin sai tashi rufe bakin manzan Allah yace ina haɗa ka da Allah dan Allah kai shiru mutane suna jiran a dawo a kawo sakamako shi dai jikinsa ya mutu ya rasa yadda zai ya dawo to sai abu jahal sai ya shirya masida ya ce to da yadda aka yi suna ganin ya zagaya wajen annabi ya ɗabi girki ne ya ji daɗin girki shi sa gida sai shi kuma ya fasata ya ce ni yanzu kamata babban mutum a ce wani saboda abincin shi na ya kaza na ya kaza to ya ake fiti ne ya ce to gaskiya dai na ji amma wallahi maganganun fada yake ba ba waka bane kuma ba bokanci bane kuma ba sihiri bane yace musu kuma wallahi kun san idan annabi ya faɗi magana ba karya yake ba yace amma ne abin da na rike daga ƙarshe na ji ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad in kuka bijire irin tsawar da ta samu adawa da samuda kuma wallahi za ta same ku yace wallahi ni yanzu shine abin da na rike daga ƙarshe Allah subhanahu ala ya mana tawfiq malam annur yana nuna cewa ainihin wato lokaci yayi akwai misalai da malamai suka yi ta bayarwa akan abin da ya shafi irin tsawar da ainihin wato alqur'ani yake makafarai sai gobe sai mu karasa sannan sai mu bayani akan sifofin munafikai tun zamu shiga gaba ta farko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah ya sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira shugabanninmu Allah maɗaukacin sarki ya musu taufiki Allah maɗaukacin sarki ya datar da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi